a daidai wannan lokaci da ake ci gaba da tsokaci game da rufe kan iyakokin najeriya jami'an hukumar kwasum a jihar adamawa sun samu nasarar bankaɗo wani waje da ake sarrafa shinkafar waje inda ake sa a buhuna a matsayin shinkafar gida domin shigar da su kasuwanni kuma bankaɗo wannan wuri ya biyo ba wani samame da jami'an hukumar suka kai inda ko suka cafke mutum goma sha biyar yayin da suke wannan badakalar da ya jagoranci wata tawagar 'yan jaridu zuwa wajen da ake wannan badakalar kwantrolan hukumar ta kwastam mai kula da jiyon adama da taraba mr kamardin ulumo ya ce sun samu nasarar cafke bonin shinkafar waje guda 900 da ma fitin su ya kai naira miliyan goma sha hudu da dubu ɗari biyar. Eh, ɗari tara wannan an wannan na eh, important ne daga can aka kawo su sai su zo su yi nasu local ah, bag sai su juya a ciki tunan sun ce local ɗin ya fi tsada za su samu kuɗi sai su juya a ciki kamar mutane na kuka kama da wannan aiki yanzu mutane goma sha biyar muka kama har da manager har da warehouse keeper da su leburorin duk mun kama su amma dole za mu kai su kotu ba ma dai ga wannan hakanan kuma jami'an hukumar sun samu nasarar cafta wata mota da ke dauke da wake alhali shinkafar kasar waje ce ma a lulube wanda aka shigo da ita ta kasar kamaru hukumar made tuni ta tura gargade ga 'yan kasuwa da cewa cikin kwanakin nan za su kai wani samame na bazata zuwa kasuwanni domin bankado kayakin waje da ake saidawa a cewa kwantolan hukumar mr kamardin olumo a mobi a hanyar mobi mobi zuwa yola an tare su an tare su me kuke da kuce wake buhu na kuce buhu 450 tabbata wake ne to kuje mu ya zamane shi a duba da kyau to wannan in ba wai muna nuna maku ba ba za ku yadda ba za ku ce a cika damu masu motoci su transporter custom na damun su ya samu muka kawo su mu examination ya ka samu a ciki wake din da gaskiya kan ɗari uku ne amma shinkafa kuma ba shinkafa namu ba wani aka mu zuwa nigeria buhu ɗari da hamsin amma a cikin buhu ɗaya za a sami buhun shinkafa uku uku a cikin buhu ɗaya ya kama ɗari hudu da hamsin kenan za a cikin mota nan an gaya maka cewa za a samu shinkafa buhu ɗari hudu da zai kima za ka ce karya ne to haka suke boye su kuma bai dace ba kuma mun kama su da mutane uku na muka kama dole za a kai su kotu sai an daina aikin su moga. to wai al'umma ke kallon irin matakan da ake ɗauka a yanzu malam uba yakubu wani magoyi bayan gwamnatin buhari ya ce ai wannan mataki ya yi daidai. shine mana ana shigowa da irin wannan kayaki sai dai kawai alfaman da masu shigo da kayaki za su neman shi ne in kaya ne da ya kamata ka biya custom duty su cima to ku sauwaƙa mana za mu shigo da ka ma za mu biya custom duty amma ba ka kawai ka shigo da ta barauniyan hanya ba kana gurgunta ka. ko kuma fetur ga ana smuggling kasu fetur da arha a wajen gwamnatin tarayya ka zo ka shige da shi wani kasa a ga wannan ba mu taimaka mu da kanmu koma da menene yanzu ko lokaci ne kawai ke iya tabbatar da amsar ko shin wannan matakan za su haifar da ɗa mai ido ko kuma a'a ibrahim AbdulAziz, sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya